ta'ala dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke juya al'amura bisa tsarin da ya ga dama kamar yadda ya ga dama a kuma lokacin da ya ga dama mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa shi kadai ya yi halitta shi kadai ke jujjuya al'amura al'amarinsa kawai duk abun da ya ga daman ya faru ce masa yake kawai kasance sai abun ya kasance bisa ganin daman Allah da irin yadda Allah yake bukata lalle Allah shi ne kaɗi wanda ya cancanta a bauta masa wanda ya kasuta shi da bauta ya rabauta duniya da lahiya. Allah ya wuce a yi shirka da shi kuma bai cancanta wani ya haɗa shi da wani ba bai cancanta a haɗa Allah da wani ba cikin ibada dukkan abubuwa na ibada ba wanda ke da haƙƙinsu sai Allah shi yasa Allah subhanahu wataala bai bukatan aikin da aka haɗa shi da wani cikin niyya ya bar aikin ga wanda aka hada shi da shi lallai Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ya umarce shi da dukkan ayyukan alkhairi ya kuma tabbatar wa dan adam haƙoƙin dan adam domin a zauna lafiya a samu nutsuwa mun shaida Allah subhanahu wata'ala shine al'adlu sarkin adalci ya haramta wa kansa zalunci ya kuma sanya zalunci ya zama haramun tsakanin mutane Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci mutane kuma ya karrama mutane ya daraja su ya ɗaukaka darajarsu kamar yadda ya tabbatar cikin alkur'ani qad karwamna bani adama Allah subhanahu wata'ala ya karrama bani adam mun shaida babu wanda yake iya taimakon Allah kuma baya bukatan taimakon kowa hakanan gyangyaɗi bai zuwa kusa da Allah balle ma bacci shi ke kula da sama da ƙasa da jujjuyawan al'amura Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya rufe mu da rahamarsa ya tabbatar da mu akan tauhidi da riƙon sunar manzo sallallahu alaihi wasallam mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba shine mafi alkhairi masu karantarwa baya ɗora magana akan jita-jita duk abin da ya zo gare shi sai ya tabbatar kafin ya yi hukunci a kai bai taɓa cin mutuncin wani ɗan adam ba iya iya kokarin sai ga cewa ya karrama kowane ɗan adam ko da kuwa mutum ba musulmi ba ne balma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja hatta dabbobi idan da amincin Allah tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda su bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana tunatar da mu ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hasbi mu'in muslimin an yahqira akahu muslim bi hasbi mu'in min al-ithmi an yahqira akahu al-muslim faɗin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. بحسب امرئ من الإثم ان يحقر اخاه المسلم يا إشمتون يا وداتمتون أتي ذنوبي يا إشيش يا كاي مقرا وجن ذنوبي إن ya يا وايغري yana walakanta ɗan uwansa musulmi ya walakanta ɗan uwansa musulmi to ya ƙure ko ina wajen zunubi wannan kalma ko wannan jumla annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta ne a cikin hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda yake da riwayoyi da lafuza daban-daban da yawanci lafuza ne wanda suka inganta kamar yadda malamai masana hadisi suka tabbatar a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani mutane miyagun ayyuka daga cikin cututtukan zuciya shine farko ya ta la ta hasadu kar ku yi hasada hasada tana daga cikin ciwo na zuciya don ciwon zuciya hasada ta kama mutum babu mai warkar da ita sai magani wato wadda Allah subhanahu ala ya tanade shi don maganin wannan ciwon don ya warkar da zuciya din yana kai ga mutum hasada tana iya kai ga mutum ya walakanta wani musulmi ba gurin walakantawa ba kuma ba wanda ya cancanci a walakanta shi ba babu inda mutum ya dace walakanta mutum ko ina a rayuwa inda kawai ake tsammanin wani abu na walakanci in wanda bai fahimci addini ba in ka mu'amala da mutum bisa tsarin addini ko shari'a ta yanke masa hukunci a dauka cewa wannan walakanta adam ne saboda rashin sanin shari'a saboda rashin sanin Allah subhanahu ta'ala amma addinin musulunci ya tanadi dukkan karramawa ne ga ɗan adam babu inda walakanci yake a tsarin musulmi balle kuma ya walaƙanta ɗan uwansa musulmi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya jera abubuwan da ce kar a yi na sai yi umarni da abun da ya kamata a yi ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama masu kaunan juna yan uwan juna bayin Allah na ƙwari a matsayin ku na musulmai to sai a ciki yake cewa bi hasbi in min al ismi ya ishi mutum zunubi an hakira akahu al-muslim ya walakanta dan uwansa musulmi ya kaskanta da dan uwansa musulmi ta hanyoyi daban-daban yadda a rayuwa hanyoyin tunanin walakanta musulmi suna nan kala-kala ko kuma walakanta juna ko walakanta dan uwa ko wani abu manzalar sallallahu alaihi wasallam daga cikin tsarinsa yana karrama kowane irin ɗan adam har hakan ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya zama a tsakanin sahabbai ya saurari bayanansu da shawarwarinsu da kuma saurari bukatunsu shi ma ya bada shawarinsa a inda wahayi bai zo masa ba yakan ɗora su ko su bashi shawari yakan kuma saurari shawarinsu hata a harkoki na rayuwa duka wannan yana daga cikin karramawa na bani adam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bibi wato ayar da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da karrama bani adam a cikin suratul isra abin da yake yawanci gudana a tsakanin musulmai shine musulmai sukan mu'amalanci juna a mafi yawan lokuta bisa kuskure dukkan musulmi yana da haƙƙi akan musulmi kan uwansa shugaba yana da haƙƙi akan talakawa talakawa suna da haƙƙi akan shugabanni miji yana da haƙƙi akan mata mata tana da haƙƙi akan miji yaya suna da haƙƙoƙi a gurin iyaye iyaye suna da haƙƙoƙi akan yaya hakanan makwabci yana da haƙƙi a gurin makwabci hakanan abokin zama makwabci a ko ta ina ne ko da a gurin aiki ne ko a gurin ko a gida ne ko kuma a gona ne ko a kasuwa ko a ina dukkan musulmi yana da haƙƙi a gurin musulmi ɗan uwansa a lokacin da suka haɗu ko suke rayuwa a duk inda suke rayuwa wannan ya nuna a duk lokacin da rashin kiyaye haƙƙin ya faru to zai iya iya kai ga walakanta wanda ba a bawa haƙƙi ba tare da mutum ya ankara ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wasu sifofi ko ya faɗi wasu sifofi waɗanda waɗannan sifofin suna iya kaiwa ga walakanta dan adam ko kaskantar da shi waɗannan sifofi addinin musulunci ya haramta su Allah subhanahu wataala ya haramta su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haramcin su kamar misali zalunci zalunci wannan haramun ne a tsakanin bayi zalunci yana iya kai ga walakanta dan uwa musulmi ba za ka kai ga karewa lafiya da wanda mutum ya sa shi a gaba zai zalunce shi ba har sai ya kai ga walakanta shi ko kaskantar da shi duk wanda ya sa zalunci a zuciyarsa game da wani ko ya haɗau hanyar walakanta wannan sai kuma Allah subhanahu wata'ala yakan bi kadun wanda aka zalunta ta ko ta wani irin hali ba mamaki wani ya yi zalunci ya ji daɗi a lokacin da ya yi zalunci din amma fa saurari sakamakon Allah ko bai ko bajima babu mutum da zai iya yin zalunci ya samu nutsuwa a rayuwa shi sa yana daga cikin ƙofofi na walaƙanta ɗan uwa musulmi ka zalunce shi za ka yi zaluntar ƙaramin yaro kai hatta waɗanda suke zagayawa a tsakani wanda ake ganin cewa kamar ba su da abun duniya ko wani abu in mutum ya ɗau wani abu na haƙƙinsu ko ya taka haƙƙinsu Allah subhanahu wataala yakan bi kado kuma taka haƙƙinsu hanya ce ta walaƙanta su shi yasa bi hasbin bi'in min al-ismi an yahqa akahu al-muslim ya ishi mutum zunubi a ce ya kai matsayin walakanta ɗan uwansa musulmi da zarar mutum ya ɗau hanyar zalunci ta ko ta wace irin hanya ga ɗan uwansa musulmi to ya ɗau hanyar walakanta shi haka ya ku al'ummar musulmai jewa daga cikin mu ba tare da mu an kara ba ko kuma bisa ganganci wani sa'i muna iya sanya tunanin zaluntan juna ko a babin amana ko a babin wasu mu'amala da suka haɗa mu kai har zuciya ta mutu an kai matsayin mutum yana iya zaluntan iyalansa ko iyalai su zalunci mijinsu wannan karewar mutuwar zuciya kenan a ce mata ta zalunci miji ko miji ya zalunci mata wadda duk wanda suka yi wannan su babu kuma sauran wanda ba za su zalunta ba saboda yana buga misali tsakanin alaƙar miji da mata hatta a wajen sihiri wa ya min huma. ma kuna biye bainal mar'i wa zauji wanda ke iya zalunta matarsa ta hanyoyi daban-daban ko cin mutuncinta ko cin mutuncin iyayenta ko kuma cin mutuncinta wajen ciyarwa ko cin mutuncinta wajen zama ko cin mutuncinta wajen mu'amala zage ta ya doke ta ya yi mai to wani ba abin da ba zai ba na zalunci haka matar da za ta iya zalunta mijinta ko a ɓoye ko a bayyane ko abin da ba za ta yi ba na zalunci daga nan sai walaɗanci ya fito duk wanda ya sa matarsa ta hanyar zalunci to zai walakanta ta haka mata in ta sanya zalunci a tafarkin mijinta to ta kama hanyar walakanta shi ta hasbi min al-ismi an yahira akahu muslim haka makwabci da makwabci haka waɗanda suke dukkan kowane irin mu'amala ya ku al'umma musulmi abinda hadisin yake so ya nuna mana shine daga cikin abubuwan da malamai suka bayyana wajibi ne musulmai su zama masu girmama juna duk abin da za ka iya yi wa wani ka auna da cewa in an maka mai za ka ji za ka ji daɗi ko kuma za a gane cewa in kai wa wani abu kaza zai ɗauka ka walakanta shi ko zai ɗauka ka karrama shi ka girmama shi in dai ka walakanta shi ne to ya kamata kar ka yi wannan abu in ko ka girmama shi ne ya kamata ka ingiza wajen yin wannan abu duk lokacin da aka wayi gari musulmai ba sa girmama juna za su faɗi abin da suka ga dama akan 'yan uwansu ko su saurari abin da suka ga dama akan yan uwansu ko su aikata abin da suka ga dama wa yan uwansu da su saurari damuwa a rayuwa kar ku ga jama'a muna rayuwa yawancinmu bashi ya mamaye su masu sanadi suna da basu suka ba sa iya biya akwai wanda ba sa iya rayuwa sai da bashi akwai wanda salarinsa kuɗin yawansa ba zai iya kai wata ba sai ya ɗau bashi ɗauka wani abu ne ya sa wasu aka ji suna ƙarya suna cewa kuɗin yanzu ba albarka ah, wannan ba gaskiya ba ne asalin albarka a hannun Allah take tana shigowa cikin abun da ka mallaka ne gwargwadon kyakkyawar zuciyarka da mu'amalanka da al'umma da kuma alaƙarka tsakaninka da ubangiji duk mutumin da ya zama ba shi da mutunci tsakanin mutane ko buganin mutuncinsu wallahi Allah bai ba shi nutsuwa bai samun dama da kwanciyar hankali ya ku al'umma musulmai mun shiga damuwa da yawa a rayuwa sai muna kai abun nesa alhali abun a kusa da mu yake balma a tsakanin mu yake a duk lokacin mutum ya shiga wani hali sai kawai in ya ga dama sai ya zagi wani a gefe in ya ga dama ya zagi makwabcinsa in ya ga dama ya zagi shugabansu a lokal gamman in ya ga dama ya zagi a shugabansu a jiha in ya ga dama ya tsallaka shugaban kasa in ya ga dama ya tsallaka duk wanda ya ga dama sai ya zaga kawai dama da ke filin faɗi son kare kun ce demokuraɗiyya ba kyau kun dawo kuna demokuraɗiyya to waɗannan abubuwa ba demokuraɗiyya ce ta ba da damar abunan right na expression na ra'ayin mutum ba ko an ce a'a ba halal ne a'a an ce ba kaza bane ko mutum yana yin ta a matsayinsa na jarumi ko a matsayinsa ko akan mimbari ko akan mai sai mutum yana yin abun da ke tsarin da shi wannan ita demokuraɗiyya ita ta ba da dama amma ba addinin musulunci ba ya ku al'umma musulmai in ba ku girmama juna ba ba za ku fita cikin damuwa ba domin asali saba wa Allah bisa ganganci bai sa mutane su ci nasa kuma ba za su taɓa jin daɗin rayuwa ba da a ce saba wa Allah bisa kuskure ne shine ake ganin cewa mutane sukan iya samun sauƙi sannan in sun tuba Allah ya fi musu saba wa Allah bisa ganganci da sani da yaudara da rashin kirki da zalunci ka sa wani a gaba sai ka zalunce shi a yau ne muka wayi gari mutum yana iya mu'amalantar da mutum musulmi dan uwansa abin da yake gaya masa da baki daban abin da ya kudura a zuciyarsa game da shi daban wannan al'ummar musulman yau su suke gudanar da wannan ba sa iya gaya wa juna gaskiya ba sa iya gaya duk abin da ka ji a kan wane in gaskiya ne kai musulmi shi musulmin kwarai kai musulmin kwarai ne ka same shi abubuwa kaza an ce kaza ko na ga kaza menene gaskiyan al'amarin nan to gaskiya ka ji tsoron Allah kai mutum fada kai mutum nasiha zai manta da ba kuma ka bada amana da ke kanka amma musulman yanzu mun wayi gari yawanci rayuwar mu ita ce kawai mu ci mutuncin juna bi hasbi mu'min min al-ithmi an yahqira akahu al-muslim ya kai makuya na zunubi ga mutum a cewa dan uwansa musulmi zai walakanta duran da ka wayi gari dan uwanka musulmi zaka walakanta ba ka da ba. ba a duniya wala a lahira diwa da kaki mu muna mu'amala tare sai mun je lahira za mu rena juna don kowa sai ya zo yana tuhuman juna da cewa a ta haƙina a guri kaza saboda mai gashi nan a gaban Allah ba boye boye mutane da yawa muna nan muna mu'amala tare amma ba za mu iya yi wa juna gyara ba sai dai mu yi gulman juna a gefe wani ba soyayya ce ta gaskiya ba duk wanda ka zauna kana gulmansa kana faɗa gaskiyar gaskiyarsa ba jin maslahar al'umma ba to wani kalayi ne kawai don ka walakanta shi ko kuma ka kaskantar da shi kaskantarwa baya yiwuwa wani idan kace zaka kaskantar da shi daga ranar kashi shi damuwa a gurin Allah domin Allah ne ya faɗa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya rawaito man adali waliyan faqad azantu bil harb wallahi ran da kace zaka yi wani abu da ba daidai ba akan wani Ganin sama in kai sai hankalinka ya tashi ya zuhuli da ya walakanta imam muslim ai baya iya bacci yana rufe ido zai ga imam muslim a gabansa yana tashi zai ga imam muslim a gabansa imam muslim ya bar garin ma da hasada da makirce makircen irin su zuhuli amma ina zuhuli baya iya bacci har kawai zai rinka doka dutse a kansa yana so ya samu nutsuwa ba ya samu nutsuwa ba ya kwaro musulmai walakanta juna ya samu a damuwa ana zuwa ana ta aune aune ana wahalar kitoji saboda walakanta juna ne da mutuncin juna da mutane suka ci suka jefa kansu cikin damuwa Allah ne ba ce man ajali waliyan faqad azantu bil harb wanda yace waliyina zai taba wallahi dani yake in ji Allah ba dani yake ya zo mu gwada shi yasa kawai kana taba wani waliyin Allah shikenan kawai sai a taba ba ja'i kake ga dara da shi ba ko aiki ko salati ko matsayi kana kan matsayin amma ba da nitsuwa kana da jarin babu nitsuwa sai a turo ma musiba ta inda baka tsammani baka da nitsuwa duk ran da kaga cewa za ka iya yi wa wani rashin gaskiya kaga cewa ba ka da nitsuwa in ka gan shi ma sai ka rikice to ka tabbata ba ka yi adalci wa kanka ba akwai al'umma musulmai da hasbi mu'min min al-muslimi an yahqira min al-ismi an yahqira akahu al-muslim ya ishi mutum zunubi ya ce zai walakanta dan uwansa musulmi ya kuma yin Allah mu sani yana daga cikin babin walakanta juna yaudaran juna ko a kasuwanci ko a mu'amala ko a wani abu ka gaya wa mutum wani kaga zai rantse da Allah wallahi tallahi abu kaza da na faɗa maka da kake alhali kariya yake yi na kwaɗu musulmai kariya ta zama abun ado a tsakanin musulmai yaudara ta zama abun ado a tsakanin musulmai wasu sun gino a kan yaudara ita za su yi suna ganin cewa sun sha ka yaudari mutum ka masa dariya bayan ya juya baya ka shirya wa abun da Allah ya tanada maka kuma tun a rayuwar duniya ya ku bayin Allah muna wasa da hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmomin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim duk maganan da kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wallahi da gaske babu wasa cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah mu gyara mu gyara ayyukanmu mu zama mutanen kirki mu zama mutanen kwarai kar mu zama mayaudara kar mu zama makaryata kar mu zama azzalumai tsakanin mu da juna zunubi ya kai zunubi ka ce walakanta dan uwanka musulmi zaki ta almajirai da suke zuwa jiya kar ka walakanta mutum in ko bashi da yaya bashi da gata bashi da kaza a'a girmama shi kashi da ka samu daraja a gurin Allah don baka san matsayin sa a gurin Allah ba inna Allah akhfa wilayatahu fi ibadihi wala tahqiranna ahadan min ibadihi Allah ya ɓoye wali cikansa a cikin bayinsa kar ka yadda ka walakanta wani cikin bayin Allah baka san waye wane ba ko da ka kamo ahalin malinci mutum da gaskiya zai yi eh ba zai yi ba a'a shikenan an gama duk da cewa mutane su da yawa ba su son wannan saboda mai an zuciya ta riga ta mutu an fi gamsuwa da dara amma ka ga mutum ya sa wani a gaba yau a je gobe a dawo yau a je gobe a dawo abun da yake faɗa daban abun da yake shiryawa daban kuma yana sai kwanta a kabari da biya kalau wannan muna yi kudin kanmu Allah ya samu gane inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa ba'du fattaqullaha 'ibadallah wa udhakkirukum bi nafsi bi qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam بحسب امرئ من الإثم أن يحكر, أن يحكر أخاه المسلم يكفي الإنسان من الذنوب أن يحكر أخاه المسلم فنخشى الله سبحانه وتعالى ولنتقي الله سبحانه وتعالى في إخواننا المسلمين وفي معاملاتنا معامل المسلم معاملة صحيحة آه، آه، بكل صراحه وتقول له ما يطمئن به القلب وتقوله كنت تكون صادقا في كلامك لا تخدع الإنسان ولا تحقره إن الخداع والظلم يمشيان معا إلى المسلم فيكفيك من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا اللهم لنا يا رب العالمين اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام عن الحسد والبغضاء والشحناء قال لا تحاسدوا وفي آخر حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال وكونوا عباد الله إخوانا ثم قال بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أن يحقر أخاه المسلم فلنتق الله سبحانه وتعالى في إخواننا المسلمين وفيما نعمل وفيما نقول في كلماتنا وأفعالنا وأعمالنا فلنتق الله ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بيده فلا يرى إلا النار فلنتق الله يا عباد الله اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه وقنا شر الحاسدين الحاكدين